Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma pile a turanci. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, likita ya yi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya yi halinsa. To a wannan mako, za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alaƙar zaƙi da maiƙo da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alaƙanta shi da cutar. Likita gare ka. To babban alakan su dai shine ga waɗansu mutanen suka yi complain a kan in suka sha abu mai zaƙi musamman lemun kwalba. In na ce lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba, wanda yake zuwa a cikin kan a ko kuma wanda yake zuwa a gora. Tunda yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su zo sha a wani lokaci irin kamar bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa ban gidansu ya yi tauri. To yawanci sukan samu irin wannan complain na bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri amma kuma dan mutum ko ya dan sha sugan shi alal misali ko zuma ba dole masa irin haka ba to wa'annan su chemicals ne wato chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba to sai ya kasance mutum ka zo kana kwankwada kai kuma a naka kana jin daɗi bayan za a faɗa sunayen kamfanonin amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zauna ya kwankwada in dai ba wanda aka haɗa ba ne a gida irin misali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a a zo a ce an samu irin shi lemu na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixin din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixin din shi so duk wa'ansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawowa irin wannan constipation din wato bayan gida mai tauri yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da na a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir an batun mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai maiko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya tauri ba ko kuma ya zo ya jawo basir amma sai dai ilimi yana da faɗi amma dai bisa ga karatun da na yi da binciken da na yi ban taɓa jin inda aka ce maiko yana da alaka da wannan matsala na basir ɗin ba sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in ya ci amma ba wai dan yana sawa ba Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir? Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir din su ne kamar haka. Na farko mai kiba wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko? Na biyu kuma mace mai ciki saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta as a result of that sai jawo bayan gida mai tauri yayin da ta zo bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes haka wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake ɗaukan abubuwa masu nauyi musamman wanda suke irin exercise ɗin wanda ba dan cika samu sa environment ɗin mu ba sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai a kai ba ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki wato ga wanda baya yawan shan ruwa kenan wanda ga kwana ɗaya bai sha ruwa ba kwata-kwata bai dame shi ba saboda me yasa ya je ya sha wannan zokon a ya sha wancan kudin ayan wanda ba laifi bane kwata-kwata sai dai amma ruwa pure one asalin ruwa mai tsafta yana da kyau mutum ya kasance yana sha ko da dama a zo a ce baya jin kishi wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin a preventing wannan sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough wato wanda suka daɗe suna tari kenan tari tari saboda yana jawa intra abdominal pressure so anything duk wani abin da zai iya jawa intra abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem din na hemorrhoid din nan To likita shin cutar basir na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado? bisa ga binciken da na yi dai da karatun da na yi ban taba jin an ce ana gadon bastard ba saboda kamar yadda na faɗa duk wani abin da zai kasance cewa ya jawo prejo a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura to abu ne wanda zai iya jawa bastard so kun ga kenan ko da mutum ya kasance cewa yana da family history wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi preventing ko avoiding wannan prejo din tare da bayan gida mai tauri yawan zama a shadda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba ko kuma cin wani abu ko kuma rashin shan isasshen ruwa to duk inda mutum zai iya preventing ko ya guje wannan abubuwan ko da ma ya kasance in gidan gidansu kaf baki ɗaya suna da basir to shi ba dole ya kasance ya yi ba. To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya ƙauracewa? babban abin da ya kamata mai ciwon basir da cewa shine bayan gida mai tauri saboda already yana da wannan matsalan ciwon basir din sai kuma zuwa malamin gargajiya don ya kasance cewa zai bincike ka ko kuma ya baka ko kuma ya baki magani yayin da kai haka to asalin asalin babban kuskure kenan saboda kamar yadda na faɗa a baya ba dole kasance basir din bane amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din ko kuma ka je ma babban asibitin da ya fi shi don neman lafiya ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da ba ka yarba dalilin da ba zai taɓa kawo cin nasara a wa'in na magungunan ba saboda me sa. wa'innan wato ainihin hemorrhoids din nan suna nan birjik suna nan ire-ire kamar yadda muka faɗa muna da internal muna da external wanda zaka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da basu kwarance ba wanda ba a cika samun su ba ko kuma wanda suke irin su kansu suna da likitoci wanda ba likitoci bane ba abun mamaki bane ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba wani ya zo maka da thrombus alal misali hemorrhoid sai ka zo ka ce masa kaza yake da shi ko kuma ka da maganin da ba shi ba ne. to sisa yana da kyau in kana da shi in kina da shi babu kokon kwanto abin da mutum ya fi kamata ya sa himma a kai ya je gurin kwararren likita wanda zai bincika wanda zai duba wanda kuma zai ba da maganin da ya fi cancanta na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abin da ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba dan shi ma gudawa in ya kasance ya daɗe mutum yana yi mace ne ko namiji to shi ma zai iya Costin ko kuma ya jawo irin wannan matsala na shi wannan hemorrhoid amma bai cika faruwa ba kamar yadda in bayan gida fi yin tauri ko yawan zama a shadda ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda gashi ba wai bayan gida mai tauri ba ne amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba don yawanci mutane suna da shadda kan tabbas mai kyau amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota alal misali mutum ya zauna ko kuma zaman cikin keke napep wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin tebul da za a zo a sa ko box wanda zaka daura a kai wannan daurawa kan da ka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles ɗin da yake cikin duburan mutum sai kasance bayan gida ya zo mai sauki amma rashin ɗagawan yana ɗin sawa su ɗame to sai sa ga mutum gashi bayan gida a cikin shi bayan gidan baya da tauri amma irin zaman da ya yi a kan wannan toilet ɗin shine yake hana fitan wannan bayan gidan to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining wato wannan nishi na na faɗa ɗin nan wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar ko kuma wannan ma ba zai fita duka ba sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri a'a ba bayan gida mai tauri bane matsalan ka ko kuma matsalan ki but rather zama akan shaddan shine babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsala na hemorrhoid To likita shin ana iya warkewa daga ciwon basir bayan mutum ya sha fama da shi? Tabbas ana warkewa sosai mako daga ciwon basir. Ai kuma akwai magunguna kala biyu. Muna da non-surgical, muna da kuma surgical. Wato wanda ake yin fiɗa wanda kuma ba sai ma an yi fiɗa ba, za a ɗan yi ba da wasu magunguna ne ko kuma ɗan wasu minor minor procedure ko kuma ayyuka kaɗan ɗin da a ranar ma mutum zai kama hanya tafi gida. Daga cikin wanda ake ba da na pharmacotherapy ko in ce pharmacotherapy drugs wato shi maganin da zai kasance kasance an bayar kenan akwai na shafawa a jikin duburan wanda yake taimakawa gurin wannan kumburin ya zo yana dan tsomarewa ko kuma in ce yana shrinkin kenan ko wanda wannan zai iya rage jinin da yake aukuwa ko kuma wannan kaikayin da yake ma mutum wanda sun haɗa da su a astringent alal misali a wannan group of medications ne su su su steroid da ake bayarwa a times haka wata har da su irin su family lidocaine da su lincocaine and etc wanda zai taimaka gurin wannan icin ko kuma za. zafin da yake ma mutum nan mutum ya shafa amma ya kasance cewa ayin hakan bai yi ba to akan yi going further a yi wani abu shi rubber band ligation wanda za a zo ne a sa wani irin roba irin namu na asibiti kenan wanda a cikin duburan mutum za a zo a kama wannan jijiyan nan da ya kumburin da na faɗa ya je har ya kosin wannan shi basu din nan sai a kulle shi yayin da aka kulle shi kuma an dakatar da zuwan jini ne zuwa wannan jijiyan to ba mamaki bane in an yi sa'a ya zo ya faɗi ma da kanshi daga nan kuma insha Allah subhanahu ta'ala ba ta tafi in hakan bai faru ba aka yi injection sclerotherapy da phenol oil wannan phenol oil din nan shine ake sawa a cikin sirinji sai a zo a fesa a cikin duburan mutum inda wannan basir din take ba don komai ba don ta tsomar da wannan wato ta yi shirinkin din shi kenan sai gargadan mutum ya huta in bai aiki ba aka yi irin su diathermy wani electrical procedure ne da za a zo a dan sa wuta ina ce wuta ba wuta na murhu ba but wuta namu irin na asibiti wanda za a zo ana dan sawa a wannan gurin wanda shi ma zai iya taimaka gurin shrinking a wurin su infrared coagulation wanda shi ma duk dai ake so a takaicen takaitawa a dakatar da zuwan jini ne zuwa gurin wannan jijin da yake kumbura saboda kar a manta kumburin nashin nan ba wai zallan nishin da na faɗa bane ba traga. abin da yake contributing saboda ai jinin da yake zuwa gurin ne to yayin da ka tsayar da jini zuwa kuma to yana ci yana ganin jinin da yake ciki zai zo ya kasance ya mutu to shi ma ƙarshen wannan jijin zai zo ya mutu to yayin da ya mutu shi ma kuma insha Allahu ta'ala to basir din ci ma sai su mutu tare amma wani gudu ba hanzari ba yayin da aka yi haka kuma still mutum ya warke ba to dole a je surgical management din shi surgical management din nan muna da irin su artery ligation wani abu shi hemorrhoidal artery ligation din da za a je daidai gurin wannan jijiyan da yake ba da jinin ne sai a kulle shi da wato ainihin suture wato igiyan e namu da muke amfani da shi ko in ce zaren mu da muke amfani da shi na fiɗa kenan bayan da an fiɗa mutum wanda ake yin amfani da shi a ɗinki so na biyu kuma akwai irin shi hemorrhoidectomy gangami da ake yi wanda zai kasance cewa an ɗauko shi kanshi wannan jijiyan ne an jawo shi an yanke shi ga baki ɗaya to shi dai kawai problem ɗin da yake causing muna samun fecal incontinence wanda zai kasance bayan mutum bayan gidan mutum ya canza muka samu wani abu shi stapled hemorrhoidectomy akan yi wani abu shi stapled hemorrhoidectomy wanda shi kuma wani karamin za a ce na'ura ne da ake sawa don ya taimaka bayan an yi irin wannan cire shi wannan basir ɗin so insha Allah ta'ala aka yi haka ya kasance mutum ya kiyaye abubuwan da na faffaɗa a baya tare da samun ruwan dumi a sa gishiri yana ɗan yawan zama a ciki tare da kuma uwa uba ci da haƙuri da cin abun da zai iya jawo masa bayan gida mai tauri da kuma yawan shan ruwa to insha Allah ta'ala zai iya rabuwa da wannan matsala ta basir amma ko wani gudu ba hanzari ba yayin da ya kasance cewa ya ci gaba da yin ɗaya da abun da na faɗa to fa ba abin mamaki ba ne wani ya ƙara bullukowa ta wani guri daban masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku uku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya.